daidai da goma ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na 21 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikri wa athar shari'atul islamiyyati fi ta'azizihi ولفن معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله مدوككين سركي مي ساكيا الخير idan dai yan uwa ba su manta ba malin yana mana bayani a ƙarƙashin al-mabhathur rabi' dangane da وسائل تعزيز الأمن الفكري الأمن الفكري hanyoyin da za a bi a bunƙasa shi sannan ya buwayi duk wani tunani da za a zo da shi don a gurɓata tunanin 'ya'yan musulmi a mujtama ɗinsu domin in ya zama ba a haɓaka wannan al'amarin tunani na musulunci kyakkyawa ba to su waɗanda suke makiya musulunci ne za su zo da nasu a lokacin da suka zo da nasu su musulmin musamman matasa za su rika ganin nasu gidadinci ne nasu ƙauyenci ne nasu bai dace ba to amma idan aka bi tun daga sos aka ambata aka bayyana aka haɓaka aka inganta aka kyautata na musuluncin da shikenan za su marabci na addini sannan gurɓata tunaninsu da za a yi ba zai taɓa yiwuwa ba ko kun san wannan kashe-kashen da ake yi a duniya da sunan wai kishin musulunci kun san ɓata tunani ne ya haifar da shi? Hmm? bari sauko muku kasa in buga muku wani misalin da za ku gane ba daɗewa 'yan shekaru kaɗan baya a nan yankin ƙasan hausa idan ana bayanin abin da ya shafi fashi da makami kun san mamaki yake tunanin na fashi da makami bai zo arewacin najeriya ba a kudancin najeriya ake yi wanda idan aka ce mutum ya rike makami ya tara hanya yana an san kudi mamaki ake ana nan wannan tunanin yana matsowa yana matsowa har sai ka ga ɗan makocinka ƙila ma ya shiga cin yan fashi da makami me ya faru tunanin waɗancan da ke na farko aka ɓata madadin ku samar matuna 'ya'yanku tunani mai kyau da su gane wancan abin faɓataccen abu ne me za su yi su samu sana'o'in da za su dogara da kansu kuma su samu ci gaba sai ba ku yi ba sai wancan tunanin na 'yan banza ya rika birge su da kayatar da su sai ma su ma sai suka ɗauka a da labari muke ji a ƙasashen turai ana cewa ana yin wani abu sunan shi kuwa da mutane a ce ko wasu mutane masu garkuwa da jama'a sun ce sai an ba su kudin fansa haka ne yau sai ga abin yana shigo mu yana shigo mu yana shigo mu har ya zama tun kana je an ma wani sai ka ji an yi mana kusa da kai kuna fahimtar wannan an bar mutane ne tunaninsu ya riga gurɓacewa yana lallacewa har suka ɗauki wannan muguwar ɗabi'ar ba su ma sani ba to haka wannan al'amarin da ake ta surutu a kan shi ake ganin ya zama ma duniya alaƙaƙai shine magana a kan ta'addanci da labarin wannan abin muke ji ana cewa akwai wasu tsagiru sunansu 'yan tamil tigers suna ta da kayar baya ga gwamnatin sri lanka misali nake suna zuwa suna buɗe wuta 'yan bindiga yaɗi sunansu su karkashe mutane wajen cin abinci wajen tarurruka sai an masa abin da suke so aka bar wannan abin ya ta ci sama da shekara talatin baya ana tafi ana tafi har aka samar da wasu 'yan tsagera sunansu 'yan abu sayyab aka bar wannan tunanin da wannan fikira suna yadawa suna sawa a kasusuwa suna bugawa a jaridu irin nasu har ya kai ga ana dorawa a yanar gizo daga nan matasa da ba su da saiti da tunani mai kyau wannan abin sai rika birge su a gabas ta tsakiya ana nan sai ga rukunin waɗanda suke cewa wai addini suke yi sai wannan abin siyar ga kayatar ƙayatar da su da birge su Kisa ganin in ba wannan suka yi ba to ba za su haifar da abin da suke so mai kyau ba kaga tunanin wasu mutane ne da ya gurɓace a tintini shi ya saɗaɗo ya zo masu har al'umma suka zama yadda suka zama an gano wannan da kyau ko? haka idan da za ka ɗauko irin yadda tunanin mutane a ya gurɓaci na fasikanci iri-iri da ake yi za ka ga wasu ne da fikiran can amma kuma sai raga gangarwa cikin jama'a har yanzu sai ya sauke su kan tarba na kwarai sai tunaninsu da hankulan sai su lalace su su soci allah ya kiyaye to nan malai na sai ya gaya mana yadda za a yi ta'aziz ne na al'amnul fikiri ya za a ɗaukaka shi a bunƙasa shi shi ne ce na shida alhitimam bi ihya ittirathi al-islami wa talqinihi wajibi ne malamai da shugabanni su tsayu wajen ganin sun rayar da turathul islami shine abin gari na musulunci wanda magabata na kwarai suka rayu a kan shi shine za a komo a ce mu za mu bi ɗabi'un magabata ne sai a rayar da ambatan halayyar magabata a karanci sannan kuma aikace mutuncinsu gaskiyansu alkawarinsu amanansu kun gano wannan da kyau ku da yadda zamanta kiwonsu yake sannan sai a rika lakana ma 'ya'yan musulmi a rika lakana wa matasa maza da mata na musulmi ana nuna masu wannan shine majid ɗinsu shine abin da ya kamata ya zama shi a tunaninsu a ɗibo littattafan malamai na farko waɗanda suka rayar da irin wannan turas al-islami a ɗora al'umma a kan shi ba da tankiyatihi bayan an tsabtace tsarin wa ibrazil qayyimil insaniya wal jamaliya fihi sai a fito da irin yadda musulunci ya mutunta ɗan adam da kyawun tsarin da musulunci ya zo da shi domin gina mutunci da rayuwar bil'adama domin a yau yana daga cikin abubuwan da turawa suke kururuwa da shi shine addininsu ko tsarinsu ya ba bil'adama cikakken yanci amma musulunci kuma ya durmushi wannan yancin ana gane wannan to sai an fito da wannan karara a kalli jamal kyawo na turasul islami wannan wajibi ne wata shijiya shababi ala dirasati wal bahasi wal ala auni turatina alhadari al'arik sannan da ƙoƙarin shajja'a matasan musulmi akan sarƙa da rastan waɗannan littattafai na rayuwar magabata da yadda suke da kyawun tunani na haɓaka ci gaban addini da al'umma da kuma bincike da lalle ko uyunu turafina tsantsan abin da yake na addininmu ne na daraja da mutunci da kuma kima da ɗaukaka ce alhazari al'arik irin tsarin wayewa da kuma tsari na ci gaba mai ban sha'awa wa'ala ummahatil kutubi as-saqafiyya sana'ar rika binciken manyan littattafai waɗanda suke karantar da wayewan kai wal ilmiya da kuma al'amura na ilimi al-qadima wal ma'asira na da da na yanzu kun abinda abin da yake magana dole ne a ɗibi tunanin musulmi musamman matasa masu tasowa a haɗa su da kyawawan tunani na magabata na kwarai ta hanyar karanta waɗannan littattafan ko misali ya su ibn taimiyya suka rayu ya suka samu ɗaukaka da martaba ya suka kintsa suka gyara duniya sai an karantar da matasa wannan ba tsantsan abar su kawo da zafin kai tun haka mafi yawancin matasa da suke cewa addini suke ba fa addini suke ba ya ka nufi san wannan kawai zafin kai suke yi ba addini suke ba kuma abinda suke bi ma kama da addini ba ko da ka ji kaman kalmomin larabci suna faɗa ba fa addini suke ba kawai yan iska ne ba ya ka da ka san wannan kuma za ga matasa suna sha'awan abin da suke me yasa sau da akwai harka na raina manya da rashin kunya a cikin tafiyar shi ne kawai ba mai mutunci sai wanda ya fi wannan shigantaka irin nasu suna karanto abin ne daga gurɓataccen tunaninsu atifa ce kawai ke jinsu shi ne malice a ɗauke su daga wannan mummunar atifar a haɗa su zuwa ga turasul islami wanda al'ilmu da addini da al'akalu yake jagorantar shi an fahimci wannan wannan shi ne kawai matakin cigaba Allah maraukin sarki ya sa mu dace mala ya ce fatta asubu ya tabi wara aljihal kaga ta asubinci zuwa yake buya a bayan jahilci muni a yi kaza to ba abin da ke haifar da wannan semi sai jahilci kawai mafi aksar musulmi a yau zaga ta asubinci suke da abin da suka yadda da shi ta ga kungiya ta'assubanci ga tunani ta'assubanci ga san zu duk ga sunan to ba abin da yake ɓoye wannan ta'assubancin sai me sai jahilci da suna da ilimin illan abin da suke a kan shi ba za su yi ta'assubanci ba za ka nemi addalilu ne yanzu kalli duk abin da yake faruwa na hayaniyan boko haram kashi casa'in na waɗanda aka sa su a ciki bala'in da aka jefa su a ciki ya ɓoye a bayan jahilci ne an fahimci wannan sai suke ganin ai abin da suke kishin musulunci ne Allah ya kyauta wata ɓarrufe ya tawara halfal jidar samikin min ummiyyati sakafiyya wal ilmiyyati wal fikriya a taɓarruf zafin kai kuma mun gani wannan abin da za ka ga matasa suna yi na rina kowa da gatsa mu kowa magana da rashin mutunci ya tawara shi kuma yana buya ne halfa jidar a bayan bangon samikin minal ummiya daƙiƙanci na jahiltan asakafiya wayewa irin na musulunci wal ilmiyyati wal fikiriya, rashin tunani da rashin tsari na rayuwa da shi ke tara waɗannan abubuwan sai ga mutum ya zama gade mutum sosai amma kuma dabba kun gano wannan da kyau ku shi ke haifar da wannan yanzu idan ka je gaga waɗannan da ake cewa masu zafin kai ko masu tsafin kishin addini ko mai za ga abin da ke kai su zuwa ga waɗannan abubuwan kenan na farko ba su san me ake ce ma ci gaban duniya ba an gane sun jayalci zamaninsu sun jayalci addinin da ya faro a zamanin farko ba su da kyakkyawan tunani da nazari kadai abin da suke kallo yanzu kuma gabansu me za su zama me za su samu wannan shine tunaninsu shi haifar da at Ya yasa malace ba su da as-saqafa ba su da al-ilmiya ba su da alfikar fikr waɗannan shine musiban da ya faru to dole sai an dawo da mutane cikin wannan tsarin kuma kalli duk mutumin da za a gan shi da irin wannan ɗabi'a na at taɓarruf. za ga waɗannan abubuwan ne suka sa shi to dole ne abin da zai saka mutane cikin saiti shi na ɗauko masa tarihin magabata in zamanin sayidina usman sai a ɗauko abin da ya faru ga sayidina usman da yadda sahabbai suka ilaj na wannan fitinan da ya taso sai a auna maka a ce kai abin da yake taso muku yanzu ya kai wancan a ko fitintinin kashe husaini irin matsalolin da ya faru da su ahmad dan hanbal su ibn taimiyya da ababen da suka rika faruwa zamanin sahabbai musamman zamanin na umar na kashe shi da duk waɗannan abubuwan sai a auna abin da kake zafin kai a kan shi ya kai wannan sahabbai da annabi ya tarbiyyar sai suka kallo wannan abu mun gano wannan da kyau ya suka yi duk a nuna masu wani ai ana mana abin da bai kamata bane sai a ce kowanne kuka yi <clears throat> an gane wannan mafi aksarin in kaga hukuma ko jagorori sun duro ma al'umma ga wani abin da su al'umma suke complain in ka duba za ga laifin al'umman ne ba ta amma saboda waɗancan a sama suke sai a danni waɗannan an karantar da su ai dama annabi ya ce kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru ana karanta masu wannan zai sa su koma su kasa ma yana gaya muku mafi yawancin matasa fa ba fa Allah suke bauta ma ba suna bauta ma son zuciyarsu ne mai zuciya ta tsara kawai shi za su kuma wai duk wannan da na addini ba don ba karanta da su wannan turas al-islami ba bala'i zai faru tukuna wane ne ma tukuna zai tarbiyyarsu an gani za ga mai kokarin yin tarbiyyan shi kanshi so yake a tarbiyyar shi kaga za ta samu matsaloli ana tauka ana warwara na bakwai tarsihul mafahimil insaniya wal hadariya allati abda'aha al muslimun dole ne a kafa a cikin zuciyar musulmi musamman matasa mafahimul insaniya su fahimci me ake nufi da mutuntaka wal hadariya da kuma abin da yake shine jagoran ci gaba da wayewa wanda mutuntaka da mutunta bil'adama, da samar da ci gaba da wayewa shin me ya samar da shi sai malai ce allati hal muslimun wanda musulmi ne suka fara samar da wannan don za ka ji turawa suna cewa su ne suka fara samar da 'yanci ga bil'adama da wayewa warin buga maka wani misali guda ɗaya wanda an ɓata tunanin 'yan najeriya kuma na kan ɓata kuma za su mutu ana ɓata masu in ba gyara suka yi ba muna tattauna da wani uwa jiya yana cewa wayo shi za a gyara tsarin ƙasan nan sai ni dariya na ce an ɓata ka kai ma ana lissabin kuɗin da ake ba 'yan majalisu senators da sauransu a lokacin ne na wayar da kan shi ya gane ai kudin da ake ba 'yan majalisu miliyan 20 da kaza ko 40 da kaza ko ma nawa ne ba su suke makansu ba sai a zo maka da tunanin ana neman a sa ku ku fada da manyanku ku zage su ku ci mutuncin su ku waye sai a ce 'yan majalisan cambodia suna ansan kaza a wata 'yan majalisar amerika suna san kaza a wata 'yan majalisar kaza ko na najeriya kuna suna san kaza idan aka baka da tunaninka baka zama sakare ba tunanin farko da zai fara zuwa maka shine da darajar kudin waɗancan da darajan kudinmu iri ɗaya ne wane ne suka nakasa kudinmu ake ganin ana ba da kudi masu yawa ba waɗancan turawan ba kaji ɗaya system ɗin da ake gudanar da ƙasan a ƙarƙashin shi suwa suka tsara system ɗin sanatoci ne ko ku waɗancan turawan ya kada ku san wannan system ɗin ne sai an cire shi duka system ɗin ne lalace wani ya ce to buhari na mulki har yau ba zai gyara wannan ba ai ba zai iya ba shi ma system ɗin zai bu dole ku gano wannan misali a ce man gyada ko manjan da zaki miya da shi an zuba mai gishiri a an zuba mai kalanzir sai kika yi dafa duka kina da yanda ba za a ji wannan warin gishiri a eh, kalanzir a cikin girkin ba sai dai a cire sistem din duka Shi ne mai shi wannan man dokar a girki da shi to system ɗin dimokuraɗiyya duka sai an rusa ta in kuna son wannan adalcin ya zo ba haka ba bayan da buhari ya iya abin da zai iya gyara ko zai gyara amma sistem din ne ya ce a haka in sistem ne ce dan majalisa na dattawa za a samun mai ma'aikata iri kaza ka ji an ɗibga mai ma'aikata yadda kasan zai ɗauki gidan shi sistem din ne ce a ba shi waɗannan kuɗaɗen kuɗin riga kuɗin furnitures kuɗin mota kuɗin kaza haka za ka yi ta ji sai ka ji kuɗin tsawagwa ko da buhari ya ce a rage ba zai ba sai a ce ka'idan tsarin ne ya ce a yi ko da su 'yan majalisun sun ce a rage tsari ne ya ce a yi kuma suwa za su gyara tsarin su ne kuma ɗan adam da son kuɗi kana tsammanin zai bari sistem ɗin ne bai da kyau to kaga za ka bata tunaninka sai wani ɗan boko sha-sha-sha kawai sai koma gefe sai ce to ka gani ko ka gani nan da nan sai amfani da damuwa da talaucin da ke damunka sai ka zabar ka ce wallahi za a yi musiba a ƙasan nan ya bata maka tunani ba musiban da za a illa turo ɗan sanda ya kama kai tuɓe maka riga dinga dukanka ba wani abin da zai faru duk hayaniyin da aka yi a ƙasan na akwai abin da ya canza an yi fitinan ya fara ya canza ƙasan an yi ne mai ta tsini ya canza an yi su opc ya canza rikicin addini da kabilanci da ake ta yi akwai abin da ya canza na boko haram akwai abin da ya canza ba abin da zai canza wannan system da haka za ta tafiya da shi a kan shi to sai an zo mutane da tunani mai kyau in ba haka ba sai an yi creating wata kungiya ko wasu tunani na fitina da ya kara saka mutane cikin bala'i kuma system din na nan don ana son gyaran wannan waɗannan matasan da ke tasowa su za a dafi a ɗora su akan tunani mai kyau yadda sanda waɗannan miyagun suna gaba mai ke faruwa allah na ta rage mana su sai waɗannan matasan sarƙar mai gurbin su to za zai da tunani mai kyau sai su canza sistem ɗin an gano wannan da kyau ku amma kana jiran waɗannan canza sistem ɗin ne ƙoƙari ya kake ba za su ba zai canza ba ba zai canza ba in kuma ka da yadda aka canza shi canza mu gani yanzu ana ba mutum mukami sai ga janci an ware mai miliyan biyar na siyan tufafi nan da nan sai ka auna da kanka ca kai aka baka naira dubu ishirin ma dizi sai ka siyan tufafi a gani kai kana aura da sis kana auna da system ne na local life da kake yi a unguwanku shi system din daga ingila yake tasowa ka gano wannan so da system din daga ingila aka kafa shi suit daya da za a siya kila ana siyanta a kudin najeriya 120 to sai su lissafin dan majalisa yana da bukatan suit guda 60 a shekara sai ka ce 100 da kaza su kaza yana da bukatan kaza yana da bukatan kaza a haka fa aka yi lissafin system ɗin aka kawo muku sai ka ji an tara kudi tsagwagwagwa an bashi a lokacin da zai je da naira dubu biyar ya sai yadin shadda ya sai yana kafafa sauran kudin fa sai nashi abu da su yasa <laughs> mutane ba su abin da suke ba shi yasa sassan ya zo da wani mugunta sai a ci a koso kudi za a ware su na al'amuran yau da kullum wasu al'amuran yau da kullum ɗin nan menene su kawai shi kenan shi ne zai tsara za mu sai kaza za mu sai kaza in an gama siyayyan wanda suka ragu a yaya da su to in baka fahimci system din nake da matsala ba sai haɗa ka tada yaƙi a garinku ka zagi manya kai rashin kirki kai rashin ɗa'a kai ta zargi zuciyanka ta tara maka laifuffuka ka je ka shiga wata iska to sai an gyara tunaninka Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala yake cewa alqada alqudama wal ma'asirun dole ne sai an dura da yadda musulmi suka tsara mai ake ce mutuntaka na mutum da kuma wayewa a binciki malaman da da kuma alwal ma'asirun da na yanzu wanda suke tsare-tsaren rubutu a karantar da 'ya'yan musulmi hatta ya odu shababil muslim har ya zama an dawo da matasan musulmi cikin hayyacinsu mislama kana sani alhazari wa mu'assisi daulatul alhazariya kwatankwacin yadda shi musulmin zai zama shine sani alhazara mai ma tsara yadda wayewa da ci yake kuma ya zama mai assasa daula ta wayewa da ci shi da kanshi zai zama haka in aka training din shi aka wayar da kan shi tunanin shi ya zama da tsari sai zama ya san me yake yi ba ka wasu a shiga matsala yanzu misali namdi kanu inda gwamnati ta sa abin da ke ko ko sauraron shi ba za ta yi ba ko sauraron shi tun asali abin da ya daga shi shine mai kama shi da aka yi da san da ya zo yana hayaniyar sai gwamnati ta samar da wasu matasa can ana ba shi kudi yana yi nan masu su ba matasa kudi su kuma zai su rika tunkarin shi duk abin da ya faɗa a kafan gizo a warware a soke shi a zage shi a kyare shi ci mutuncin shi sai zama an raba kansu an gano wannan abin da yake zai bari da aka yi kuskuren kama shi to maganar sakin shi ma bai taso ba gano wannan da kyau ku da suka zake shi wannan wai sun sa mai dokoki mara mutunci jama'a baya lura da doka ai baya lura da doka zai taka dokanku amma shi kuma bai da taka nashi ba tsari kenan na marasa mutunci to haka yake yanzu ina son buga muku misali ne da abin da ya bata tunanin waɗanda suke goyon bayan shi duk da kashi 90 na inyamurai fa ba goyon bayan suke ba kashi casa'in a can garin nasa ma walantana wanda suke arewa ko wanda suke kasan yarbawa ba wanda yake goyon bayan shi ya tara in iskan da ke bin shi yake cewa buhari da ya dawo najeriya ba shi ba ne wani ne aka ja yi mashi plastic surgery aka dinga tafa mashi eh, iya ya gano ya bayani ya bayani aka cewa shi ne to amma buhari ina ai baya nan ba shi ba ne yanzu ga waɗannan da ya gaya ma wannan maganin suka yi da wannan tatsuniyar ko me ya lalata nasu tunaninsu ne yanzu waɗanda suka je suka ɗauko bokaye aka je ake ta tsaface ce akan kan buhari ya dawo kun me aka ɓata nasu tunaninsu ne sun ɗauka boka zai iya ikon allah 'yan najeriya da ba ɓata tunaninsu ba su kuma sai su koma gawa su koma ga allah suke ta addu'a ya dawo ko bai dawo ba ina gaya muku ƙarfin da mutumin nan ya dawo da shi sanda ya ci zaɓe 2015 ma wala bai da wannan ƙarfin kana ganin fuskan shi da yadda yake kazar-kazar gaiga san wani abu ne daban har 'yan sahara reporters saboda ɓata tunanin mutane da sharri cewa suka yi wai duk abin da yake koya mai ake yi wani irin trafi aka yi mashi ne zai tarbi mutane zai yi kaza kuma ma an kan lura in ya zauna bai cika motsa ba saboda wai a cikin shi akwai wani inji ne ko shi ke mai <laughs> duk wannan salo ne na me da ɓata tunanin biladaba <laughs> sai ya samu ka da al'amnul fikiri in ba ka ba 'yan jaridu sun dinga haka haka da kai ke mashirmanta sun dinga haka haka da kai ke Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imaninmu mu bi hamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum